ya ce maza ki ce ta bar min ɗaki idan ba haka ba wallahi zan karya ta ana tura ta hajiyar sama da fara yi tare da basma tana faɗin muje muje dan Allah sai da suka fita sannan Alhaji Madan ya kalli Khalid ran shi a bace, ya ce muje mu tafi haka nan ma kawai a karo na biyu Alhaji Mudassir ya sake bawa Khalid auren Safina bayan tabbatarwar liman da yayi ya yafe masa sadakin basma duk da babu abin da ya faru a tsakanin shi da ita wanda da fari liman ya ce ta ci fin rabin sadakinta tunda ta tare a gidan shi amma a haka shi ya ce shi duka ma ya yafe alhaji mudan ne ya tambayi khalid game da tarewar safina sai dai a shawarar shi ya nuna ya fi so ta tare yau saboda shi ya san wace ce Saratu da kuma mummunar ɗabi'arta don haka Khalid ya jinjina kai tare da cewa nan da awa ɗaya ina jiranta a mota don bana buƙatar wasu 'yan rakiya da taron mutane Usman na gaba Alhaji Mudan na baya suka shigo gidan A akalla akwai mutane sama da guda goma a falon wasu 'yan uwan Alhaji ne sauran kuma na Saratu cha cha cha sai zabarmanci suke da alamar sun ji lamarin dan kamar za su fasa gidan inda saura ke kallon su don ba su san me suke ta faɗa ba gaban yan uwan Alhaji Usman ya karasa ya durkusa yana musu magana sai da ya mike tsaye Kanwarar Alhaji Mudan din ta rangwada guda ta mike tsaye tana shelanta alhamdulillah irin arziki irin albarka aure ya dauri tsakanin Safina da Haladu a kidime sarar ta tashi tana fadin me da hannu ya dakatar da ita tare da fadin ke dakata sai kuma ya kara fuskar fuskarsa sosai ya ce Khalid ya saki basu masaki ɗaya kuma kin san dalilin da yasa ya sake ta bana son hauka da shashanci yanzu haka an daura auren shi da Safina kuma a yanzu ba sai an jima ba za ta tare na ga wanda ya isa ya hana faruwar hakan kallon hajiyar sama yayi da ta saki baki kanta na neman bugawa ya yace hajiya umma dan Allah ki shiga ciki ki taya Safina shiryawa yanzu za ta wuce tare da mijinta daga baya ma ya abin da ya dace kamar Saratu dake ta zuban gwarance ta daka wata irin ihu tare da faɗin ni dai fa ban iya yaran ba wai iko biri ikon Allah sai ta miƙe tana faɗin wallahi an ci ki da yaki ta yaya kamar ba ƴar mu ba a gidan mijinki za a miki haka he he he wayyo Allah basma da ta fashe da wani irin kuka har da durƙushewa kasa take faɗin na rantse da Allah sai na kashe ku wallahi sai na kashe duk wanda ya raba ni da shi billahi azam ba zan hakura ba sai na kashe ta sai na kashe ta kallanta sarar ta yi don ko shakka babu iskokanta ne suka motsa dukawa ta yi za ta kama yarta dan a yanzu kam lamarin ya sa kanta baya wani motsi kanwarta da ke ta gagin masifa tare da sauran ƴan uwan ne take faɗin kome laifin hajiyar sama ne na tabbata mijin da basma ta samu ya tsone musu idanu shi yasa aka shiga aka fita aka raba su tun daga shi ita ta tusa yarta a ginda aka koro basma kanwar alhaji mudan ce ta ce ke yarinya ki iya bakin ki. kar dan kuna surukanmu Ya sa ku dauka ita ma hajiyar sama haka take na tabbata dai sharrin ku ne ya dawo muku cike da hargagi kanwar Saratu ta yi kanta tana faɗin maimaita abin da kika faɗa malama mu an faɗa miki muna bin bokaye ne wal hajiyar sama ce ta ce dan Allah ku yi hakuri mu bi komai a hankali Saratu ki mata magana kar ta hargitsa mana komai a wani gadarance kanwar Saratu ta juyo ta kalli hajiyar sama ta ce iye lalle wannan matar ma an yi yan renin han da gudun sababi saratu ta saki basma da take kokarin kamawa da rufewa kanwarta baki cikin harshen zabarmanci ta ce rufa min asiri idan kika tafi bakar magana a kanta ba basma kadai za ku lissafa a zawarawan ba har da ni sai kuma ta saci kallon inda Alhaji Mudan yake yana shirin shigewa ɗakin shi da sigarar rashi ta ce makanwarta ba ma basma kama basma mu shiga ciki za mu san abin yi da sigar ita da da sigar ita da ambarta ta yi bala'i ta jinjina kai ta kama basma da ke mirginewa a kasa tana kuka kamar wani namiji tana ta faɗin sai ta kashe su sai ta kashe su su duka suka shiga ɗakin saratu kwanci ta same ta tana bacci bata ma san me ke faruwa ba a gida tattaɓa ta tai tana faɗin ke tashi safina ta magagin bacci ta farka tana tashi zaune sai da ta gama mikarta ta murza idanu sannan ta ce gaggauta ki wanka ki zo za mu yi magana ya tsina fuska da ita ce magana kuma mama eh ta faɗa tana nufar hanyar fita ta ce ki same ni a ɗakin abbanku bata iya amsa mata ba sai da ta fice sannan ta tashi ta shiga ban ɗakin mahaifiyar tata ta ɗan yi wanka kamar yadda ta umarce ta ta shiga tashin hankali sosai sanda ta samu labarin abin da ya faru sai lokacin ne ta fahimci dalilin da ya sa ta ji hayaniya a ɗakin saratu da kuma gudar da kanwar mahaifinta ta mata sanda ta fito za ta shiga ɗakin mahaifin nata yanzu da mahaifinta yake umartar ta da ta je waje mijinta na jiranta ta ji abin wani iri daban sai take zargin mahaifinta anya koma baya anya kuwa yana son ta idan ba haka ba ta ya za a yi mata aure haka kawai ta ya kamar wata yar tsana zai ce wai mijinta na jiranta a waje ita din wata yar laka ce a sai-ɓance ta shiga takawa tana dora kafarta bayan mahaifinta ya dauke tashi har suka fito falon a daidai tsakiyar falon Alhaji Mudan ya dan bata rai tare da juyawa yana duban inda zai gano wani wurin hayaki da yake ji kamar na kamar na konuwar abu a wuta ci gaba yayi da tafiya sai dai safina da aka turo turowa hayaki musamman ma saboda ita tana shakar shi ta jikanta ya bala'in sarawa tamkar wacce ake sagewa jijiyoyi sai kawai ta zube a wurin tamkar wacce ta mutu da gudu matan da ke zaune a falon suka yi kanta sai lokacin ne Alhaji Mudan ya juya da sauri shi ma jin suna sallallami irin hayaniyar da gidan ya kaure da ita da cece kucin da ake wasu na wasu na faɗin mayya ce ta kama safina wasu kuma na faɗin ba wata mayya aikin saratu ne da ahalinta hakan ya sa alhaji mudan kama hannun hajiyar sama ya kai ta ɗakin shi ya fito ya baro ta tare da kulle ta ta baya don yanzu kanta ya fara sarawa daga nan kuma bai san me zai fara ba mai da kallon shi ga saratu da danginta da duk suka haɗa gumi saboda hakilan da suke so a dole ba su da laifi cikin ruwan sanyi ya ce mata saratu wallahi idan kin san da hannunki a abin da ya samu safina ki gaggauta warware shi kin san ne kuma kin san me zan iya yi Ba na san wasa shi shekar kuka ta fara ta ce alhaji kai ma zargin da za zargin da za ka yi min kenan na kassara rayuwar safina na ci ribar me ta ma zan iya hakan fin ta ma zan iya haka din a cikin gidan nan ne nake ko na fita waje ne haka kawai dan ni ce ba a so sai a min shari kenan ni ce mai yarda ta kamata. irin kallon nan ya mata na ban fa yarda da ke ba kanwarsa daga kusa da shi ta ce tunda dai babu wanda zai faɗi gaskiya alhaji kawai a kira malamai a kewaye alkur'ani shine kawai mafita sauran yan uwan alhaji mudan da biyu daga dangin hajiyar sama da suka zaburo suka zo jin abin da ke faruwa ne suka amsa da hakan yayi kawai shiru yayi yana tunanin lamarin kafin daga bisani ya ce na gamsu da shawarar rabur, shawarwarin ku sai dai a gani na ko ma waye mugun da ya kama safina mu ba shi dama ta karshe nan da kwana uku idan babu wanda ya sauya sai a sauke alkur'anin kallon shi kanwar shi ta ce haba alhaji ai yanzu yanzu ya kamata ko dan ka tabbatar da alkawarin da ka dauka na lallai lallai yau za ta tare a gidanta da harara ta bi inda sarar take ta ce dan na kula tarewar ne ba a so ta yi kuma wallahi sai dai dan bakin ciki ya mutu a wani irin sanyaye tamkar mutuniyar kirki Saratu ta kalle ta tace Harira Harira me ne miki a rayuwa da kika kullace ni ne ma kike asiri na ya tono sama da kasa Harira ta harare ta tace ba abin da kika min kin san ita gaskiya daci ce da ita jinjina kai Saratu tayi ta kalli Alhaji Mudan da shi kanshi jinin shi ke neman hawa tace dan Allah Alhaji a kewaye alkur'ani ai wanda baya da gaskiya shi zai tozarta wata tsohuwa ce ta girgiza kai ta ce a'a saratu abinda alhaji ya faɗa yayi gaskiya alkur'ani ba abin wasa ba ne. a bayar da dama ta biyu kamar yadda ya faɗa idan babu wanda ya canza a jikin safina sai a yi duk wacce za a yi jinjina kai alhaji mudan yayi ya ce kenan kowa ya shiga harkar gabansa allah ya sauke juyawa ya nufi ɗakin shi haka su ma kowa ya saɓale ya bar wajen ana ci gaba ta maganar sosai abin dai ke damunta har ta kai da sake juyawa inda yake shirin zagayawa zai shiga mota ta ce Khalid Aladabce ya tsaya tare da kallanta ya ce na'am a sanye ta ce da safe na ga tare kuka fita da matarka yanzu kuma ka dawo kai kadai lafiya dai ko numfashi ya fara saukewa sannan ya ce idan muka je zan sanar da ku komai da ke faruwa take fuskar ta ta canza har ta sake har ta sake furta ba dai rabuwa kuka yi ba ko gabana na ji yana faduwa murmushin yaƙi ya kara ya kakaro mata ya girgiza kai ya ce ba komai mu je bude motar yayi da remote yana zagayawa ya shiga ta madobi ya rinka kallon Danejo da take kokarin shigar da mahaifiyar shi kafin ita ma ta shiga ta zauna hakan yasa dukan su ke dukan suke baya shi kaɗai ne a gaba a natse ya shiga murzar motar har suka fita a gidan tare da hawa kan hanyar da za ta sada su da rigar malam tunda suka zuba masa idanu suke sauraron abin da ya faru daga jiya zuwa yau hankulansu sun tashi sosai haka kuma sun shiga damuwa daga karshe murza gaban goshin shi ya rinka yi cike da damuwa ya ce ina jin tsoro ina tsoron kada a ce ta dalilin auren da nayi ne wani mummunan abu zai same ta bana jin daɗin yanayi na gabaki ɗaya za mu ne a nan tare da mama am zuwa dare sai mu koma na kai kawo buro yayi ya ce Allah ya shiga lamarinka haladu insha Allah ba za ka kunyata ba saboda ka rike Allah sannan kana biyayya ga mahaifiyarka karfe 4 da minti 30 na yamma bacci ne ya dauke su a bakin bishiyar da suka shimfida tabarma suna harkokin su duk da hira suke da kawo buro amma kuma hankalin shi na kansu wani lokaci sai ya ji yana sakin marmashi har yanzu yana son gano dalilin shakuwar da ke tsakanin mahaifiyar shi da Danejo har yanzu yana so ya ji wai ita yake ta fahimtar waya take fahimtar yaren mahaifiyar tashi a cire zuciya ya sauke tare da dan kallon kawun nasa yana son faɗa masa abin da ya yanke yau fim bayan zuwan suna a natse sosai cike da ladabi ya ce kawo dama ina so na nemi alfarma a wajen ka. gyara zama kawo yayi tare da dukar da sandar shi yana jinjinawa ya ce to halad ina jinka a natse ce da ne ce dama nake so ku bani ita mu tafi tare hakan zai sa mama am ta samu nutsuwa sannan za ta rinka farin ciki idan tana ganinta to kawo buro ya faɗa yana kallon shi daneji kuma bai taɓa tunanin abin da zai nema ba kenan a gaskiya zai iya cewa wannan alfarma ce mai matukar wahalar samuwa a wajen shi don haka ya kara gyara zaman shi yana kallon Khalid sosai ya ce Haladu daneji kuma ta ya zan baka ita ku tafi da ita girgiza kai yayi ya ce ka yi hakuri Haladu ba wai na ki amince ma bukatar ka bane a'a sai dai hakan abu ne da ba zai yiwu ba sosai Khalid ya kalle shi ya ce kawo me yasa ba zai yiwu ba na ga idan muka tafi da ita can za ta samu kyakkyawar rayuwa zan saka ta a makaranta mai kyau ta rinka karatunta ni dai kawai ina so ta kasance tare da mama amne a gaskiya shi ta wasu fuskoki yake kallon bukatar nan duniya ce muke ciki yanzu da bata da tabbas idan shi ya yarda da Khalid mahaifiyar ne fa da kuma sauran mutanen rigar nan shaidar duniya ai an ce ita ce ta kiyama yana da hali bai kamata ya taimaka wajen bayar da kofar wata zargi ko ya take ba Daneji kuma ai shekarar ta goma a duniya har ma tana neman shigewa ta sha fiye chip nan da wata da bai fi uku zuwa hudu ba don haka a matsayin shi na babba mai hankali da santoshe duk wata kofa da za ta iya kawo shafa'a a ciki ya kalli Khalid ya ce zan amince amma bisa wani sharadi murmushi Khalid ya yana kallon shi ya ce sharaɗi kuma kawo ba komai na amince in dai za mu tafi da ita sake ɗaura fuska yayi da kallo kafin ya ce idan ka amince za ka aure ta shi shikenan sai ku tafi tare a matsayin miji da mata madaukakin mamaki ne ya kama shi sai kuma ya saki murmushi yana girgiza kai ya ce kawo baka taɓa min irin wannan wasar ba me yasa sai yau dan kaga ina cikin kunci ne sake haɗa fuska kawo buro yayi yace ka dubi fuskata da kyau Ka ga alamar wasa a magana ta? ai kuwa wa fuskar tashi idanu yayi a dole yana so ya gano gaskiyar abin da ya faɗa sake daura fuska yayi yana girgizawa yace shikenan kawo a bar maganar ba za a bari ba ya faɗa yana sake kallon shi sosai yace saboda me ta maka karama ne ka fahimci wani abu haladu idan na haɗa ka da danejo ko ka tafi haka kawai a gidanka kuma a yanzu baka da mata zagin mutum zagin mutan gari zamu sha da kuma samun sunan kwaɗayayyu sannan Danejo yarinya ce da har yanzu ita ma rainanta ake idan muka bar ta da ita nauyin zai maka girma amma idan da wannan kakkarfar igiyar komai sai ya zo maka da sauki dafa goshinsa yayi kaɗan sai kuma ya ce kawo kamar yadda na faɗa maka a bar maganar zuwan nata Danejo hmm. kawai a bar maganar Khalid kawo ya faɗa da kakkausar murya hakan yasa dole Khalid ya kyale shi tare da saddakan shi a lokaci ɗaya a kausashe ce da fara maganar aurenka na farko ban ji daɗinta ta ba amma da ke dangin mahaifinka sun amince shi yasa ban nuna ko da a fuskata ba na biyu matarka ta faɗi maganar da ban ji daɗin ta akan yar uwata ba shi ma dai na danne abin a raina sannan ka ɗaura aure da yar uwar wacce ka saka a yau sama hakan bai min ba dan bai kamata ka musu wannan karar ba amma tunda an riga da an ɗaura shaida ce ta haka ubangiji ya tsara ka sani kuma ka san waye ni ka sani kuma ka san waye ni idan har na tuntubi dangin mahaifinka da maganar auren da nejo to ba fashi amma ina so hakan ya faru ne da san ranka ka san wani abu ma gyara zama yayi yace kada su dauka sai da ƴaƴansu ne zaka rayu daga abin da matarka ta farko ta yi zuwa wanda ya samu matarka ta biyu ya tabbatar min akwai mai neman ka da shari don haka ni kuma ya faɗa yana bubbuga kirjinsa sannan ya ce zan nuna musu tabbas ni jinin fulani ne kai ko danejo babu wanda zai yi nasarar cutar da ku da izinin Allah sannan kar ka manta muna da riko kuma mun iya ɗaukar fansa miƙewa kawun yayi ya ce masa biyo ni muje Khalid dama ya rasa me zai yi ga baki ɗaya ji yake kamar yayi ta zabga iho har ya ji babu komai a zuciyar shi da ta cunkushe wai shi yanzu in ba in ba ma dan fuskar dan daukar alhaki irin na shedan ba me zai sa ya raya wa kawunsa wannan magana jiki a sabile ebe bayan shi suka tunkari inda su Danejo suke sharar baccin su kan Danejo tsaf a kirjin shi maman shi kamar ta gama ba ta nono tun daga kafafunta da cike suke jajir saboda lallan da suka sha na gargajiya ya mata kyau a yar jaririyar kafarta dauke kai kawai yayi daga kanta yana kallon maman shi da kawu ke Tattaɓata ta a hankali zaune ta tashi tana batunta tare da jawo da nejo ta rungume tsam a jikinta kamar an ce ita za aka zo a raba ta da ita ba tare da tunanin lalurar ta bakawo ya zuba mata idanu a nitse ya ce a dafa tu kina son ku tafi da danejo a matsayin sarkarki na wasu sakanni sarautar Allah da idan ya tashi wanzar ya wani ya wanzar da wani lamari babu wani mai dakatarwa hankali ne ya sako mata na wannan lokacin ta kalli Khalid da ke tsaye yana makawon shi kallon wai me yi haka cikin tattausar muryar nutsuwa da sanyin hannunta ta shafa kan da ne ta ce ita ce nutsuwar shi dama kallon shi nake ya gama zagayen shi na sani dama zai dawo saboda ita ce matar shi sai kawai ta kyalkyale da dariya tana kallon Danejo da ke baccinta saboda nayin bacci tana faɗin Dane Dane Danejo Dane Dane Danejo miƙewa kawo ya kalli Khalid da ya daskare a tsaye idanuwan shi car akan mahaifiyar shi da ta bashi mamaki yau a duk shekarun nan a duk lokacin nan da aka ɗauka, shi dai bai taba ganin haka ba kai ko shi bai taɓa ganin tayi wani abu da zai nuna karfin alakar da ke tsakanin su ta jini ba murmushi kawo ya masa ya ce magana ta kai raba shi ya wuce yana zaro wayar shi a aljihu yana latsawa Khalid da ke ci gaba da kallon maman shi sai san sambatu take tamkar ba ita ce ta yi maganar nutsuwa da hankali yanzu ba haɗi da dattako da kawaici ba akalla dai ya yi farin ciki a can kasan zuciyarsa da yau ya gane ashe ta san ita ta haife shi ashe dai wasu lokuta takan gane wani abu to amma kuma me yasa ta danganta shi da Danejo kawai har ta nuna idanu kawai ta zuba mishi shi yanzu idan aka aura masa yarinyar nan yayi mai da ita ya zai mata me za ta mishi yanda yake kula da maman shi ita ma yayi ta haka ya mata wanka ya canza mata kaya ya Allah shine dalilin da yasa kawo ya nuna ba zai yarda ta je haka nan ba sai dai idan da aure a tsakanin su bai ga laifin shi ba da yi wannan tunanin to amma kuma ai domin Allah inda ita din wata abar arziki ce ina abin daukar hankali a tare da ita shi bayan ma kayar masa da gaba da take wasu lokuta sai kuma tsiwarta da shi ko damun shi ma ba ta yi bayan tattaunawa da yayan mahaifin Khalid daga karshe dai sun samu matsaya ɗaya. hakan ya sa shi kan shi kawo buro ya tuntuɓi nashi dangin suka kara shawartawa a haka suka tsayar da magana ɗaya. yamma ta yi sosai kawun ya sanar mai gari abin da ke faruwa nan take mai gari ya kira Alhaji Mudan ya sanar da shi sosai yayi farin ciki da murna dan a kowace safiya ji yake hankalin shi na tashi game da lamarin ke lambo yanzu kuma da wannan abin ya samu safina sai yake ganin idan har ya sanar da su da wuri to fa yana tsoron abin da zai biyo baya bai bata lokaci ba ya garzayo gida sannan ya tara su a falon shi bayan shirin da suka yi na sauraron abin da ya tara su nan ne ya kalli kowace a cikin su sannan ya ce abin da ya sa na tara ku dama maganar aure na ce akwai yarinyar da muka gama daidaita magana har aka saka mana rana da nan da sati ɗaya ne da nan da sati ɗaya ne za a ɗaura auren amma ɗazu magabatanta sun kira ne suke sanar da ni za a daura auren za a daura auren kanwarta a safiyar gobe shine suke neman alfarma a hada ga baki ɗaya a daura duba da akwai waɗanda za su taso su zo saboda auren na gobe sannan kwanaki ƙalilan kuma su dawo shi yasa na ce bari na faɗa muku abin da ake ciki Hajiyar sama ya kalla dan ita ce damuwar shi amma da ya ga murmushi a fuskarta har tana faɗin masha Allah Allah ya sa alkhairi amma kuma Alhaji sake zuba mata idanu yayi yana sauraron ta ta ci gaba da faɗin naga duka yaushe ka sallame falmata kamata yayi ko zaka mara ko zaka kara auren ka jira halfar mata ta gama idda dan ba a san mai zai je ya dawo ba wani irin murmushi yayi ya girgiza kai ya yace karki damu hajiya